da koyi Allah shine ma abucin falala mai girma wannan magana haka take ko kama irin samari din nan ne konkuluji ne kenan ko ina so fa in gaya maka ne kai Muhammad bin Muhammad Sanusi ko da nake so in gaya maka inna jami'a ma akhbartuka bihi duk abinda na baka labarin shi min khilafati bil mahdiya na ni ne khalifa na manzo ni ne al mahdi faqad akhbarani bihi sayyidul wujud shugaban halittu ne ni ma ya bani labari da shi sallallahu alaihi wasallam kuma labarin da ya bani ya qazatan fi halis sihhati la bi naumin wala bi jazmin wala sukurin wala jununin bal muttasifun bi sifatil aqli ko ja abin da ya faɗi to wai me ya kawo kore waɗannan abubuwan <laughs> me kawo me kawo cewa ba rami hmm? shi ne wai yake cewa ya gayan maganan ne duk wani annabi ban labari ya a farke fa a nan fa dan aka yi shi fa yanwa amma annabi ya ba shi labari ya kallatan a filin Allah a farke ga shi ga ne ga kuma wannan kalma ɗaya ce wato kaɗan fita hayyacinka haka sai a ce jazbu ne eh kaɗan nika wasu abubuwa na hauka-hauka to sai a ce kawai ka a damu ba komai zai koma daidai jazbu ne yanzu an sami jazbu ne Allah ya sauƙaƙe to wato irin wannan wala sukurin kuma ba mai annabi ya gama waɗancan maganganu bal muttasifun bi sifatil aqli a ana sifanta da sifofi na hankali annabi zo ya gaya wannan shine nace to duk me kana maganganun tunda dai ka ce a farke ai shikenan a farke ko ka ja baki ka shi to nan wurin inda yace kifu din nan babu wawan din nan kuskuren rubutu ne yace wai ƙari dai diddan ka yadda ba fa ƙarya bace maganan nan sai yace kifu athara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil amri bihi Wanne haibima na ha'an kuma ina bin sawu da gurbin manzo mu'minata illan muslimu idan ba su miƙa wuya ba ni wuya zuwa musulunci ko miƙa zuwa gani ka zuwa ni wuya zuwa ga mahadiyancin ba su miƙa suke ta ba to ka yake su nan wajen kai jihadi duka isar da wannan sako wa imma an tuhajira ilaina zaki na biyu ko kuma ka yi hijira ka tafi zuwa gare mu kawai ka hau kawo cancakar da kai da jama'a ka daga nan libya ka tafi Kuna ganewa walakin ahabbu ilaina sai dai wannan fashi fi soyuwa gare mu me me soyuwa hijira kayo hijira ka taho Ke sa nan gaba za mu karanta wasiƙa shi da ta iso nan Najeriya an sami waɗanda suka yi niyyar hijira sai suka tafi Sudan don su je su yi masa mubaya za mu kai ga karatun za mu je shi dalla dalla to can haka ya nemi shi ma ya hijira wai haka ya fi so kama alimta fadlal hijrati min ziyarati wato min ziyadati thawabi wal muqabalati in tayassar in tayassara kamar yadda kai da kanka ka san cewa falalar hijira yanzu falalar hijira kina za a ko ya fahimta da zaman shi da ya ɗauka ya tafi hijira to falalar hijira kai ma ka sani na ƙarin lada da kuma muƙabala wato ka zo mu haɗu ga muga ka ya fi a ce kana can muna nan in dai har hakan zai yiwu to hakan muka fi so wala kulli halin ko taridu ilaina minkal ifada to amma diddai ala kulli halin duk ma da ta kasance ko dai ka yadda ka ci gaba da jihadi nan ko ka taho yanzu muna so sakamakon wasiƙan nan ta dawo mana shine taridu ilaina minkal ifada abinda diddai ya kasance ka dawo ka aiko mana da amsa bima yusiru ilaihi azamuka min jihadin aw hijratin duk abin da ka yanke na immarka da azamarka na jihadin zaka yi anan bisa da awarmu ka yada ta ko hijira zaka ka taho koma me ka aiko mana da amsa bari ka jarin da ya cike mai da shi sai ce wa mithluka takfihil ishara wa salam irin ka ishara fa ta ishe shi menene nan wurin gargaɗi ne ɗayan biyun nan dole fa ka zaɓi ɗaya in ba haka ba to za mu iya kawo hari kai ma mu murƙushe ka da irin abin da za mu ci gaba da shi na wannan da'awar saboda haka wa misluka taksihil ishara irin ka ishara ta ishe shi wassalam shikenan magana ta ƙare wannan shine irin doguwar wasiƙa da shi ya rubuta ya aika ma Muhammad bin Muhammad Sunusi wanda ya gwagwarmaya ya yaɗa musulunci a wancan sashi na libya a wancan zamani kenan kuma a kan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam to bari mu ji a takaice raddu sunusi ala muhammad ahmad bin abdallal mahdi sudani irin raddin da shi sunusi yayi a bisa shi muhammad ahmad bin abdallah al mahdi sudani wani irin raddi ya mashi tunda ya ce lallai ai rubuta mai amsa ko arsala ilaihi jawabahu tawil wa khulasatuhu ya aika masa shima da amsa dogwa wanda rubuta ta da waye zaka ga dogon maganganu ne wanda suke kila mu muhallu shari kawai muke bukata inni lam nan wa khulasatuhu samare nata amsar mu faɗi inda yake shine muhimmi ko ne lam ablug manzilatal ghubari alladhi sara fi anfi farasi Uthman radiyallahu anhu fi ihda ghazwatihi ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin amsar da ya bashi ce ka sani lalle ni ban kai ko daidai da matsayin ƙurar ƙurar hancin dokin da Usmanu yayi yaƙi da shi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam matsayina ban kai matsayin ƙura da ta makale a hancin dokin Usmanu wanda ya gumurzin yaƙi da shi ba balle har ka ce wai ga wata kujera tashi ka aje min wai in zo in zauna kanta kuna fahimta amsar ta yi amsar ko bace ba kasan ɗan bida in za a yi mai raddi ba a yi mai mai sauƙi saboda yanke ba fanni hanyar ka daban tawa daban kuna fahimta da kyau yake ce mashi wala jawaba indi ala hadal kitab wannan littafi da ka rubuto man ni ba wace amsa da zan baka sama da wannan ba wace amsa zan zauna bata lokacin gaya maka ni bayan maganganu ne na tatsin ne gizo da koki so kiburutsu ka zauna kana cewa annabi ya baka labari ya baka labari ya baka kuma a farke hmm? wai ya zauna da kai da kai da sahabbansa kulafa har ma ya ce eh, sahabbai kaza kaza sahabban ka zauna kan kujerar sahabbansa wannan wace magana ce ni ba wata amsa da zan baka summa amara rasul bil audati min haisu ja'a sannan dan aiken da ya kawo mai takaddar yace mai koma daga inda ka zo ka zo na karbe ka na karbi takarda na karanta bisa ka'ida ta diplomasiya ko to ka koma inda ka fito ba wani abu da zan ce maka kuma ba abin da ya hada ni da mai gidanka kenan wancan shehi naka magana wani shine almahadi shine kaza kaza bisa wannan tsarin ni ban yadda ba kuna ganewa wa ausa malika wadi bi Allah yuharrika sakinan ma'al ma'al mutamahdi bal idza ja'ahu muharibun yuharibuhu sannan ya umarci malik wadi wato suna kiran yanzu wurin wadi noba wani yanki ne na sudan wajen iyakarta da libya saboda haka sai wannan malami sunusi muhammadu sunusi ya aika ma sarki kamar ka ce gwamna na wannan area ma da take iyaka da Sudan ɗin. ya aika mai da sako cewa to gashi nan bi Allah ya harrika sakinan ma'al mutamahdi kar ya yadda ya motsa daidai da wani abu ya yadda da wancan da awaci shi almahadi ko wasu da za su kar ya motsa komai ma'ana kai yadda da awasu kuma kai saurara musu ko kaɗan bal idza ja'ahu muhariban har ma idan ya taho zai kawo hari na yaƙi to lalle yuharibuhu ya yake shi kawai kuna fahimta da kyau kaga malami na Allah kenan shi ba kowa bane shi ba ma shike da sojoji ba sojoji na sarki ne na mai mulki ne amma sarki ka sani waccan awa ba ta gaskiya ba ce in wani in ya taho zai ma shigo ka yake shi kawai magana ta kare kuna fahimta to kaga wannan in ka koma cikin littafi wani littafi na Dr. Aliyu Sulaibi ya ɗauko magana gaba ɗaya ne littafi sunan shi alharkatu sunusiya wanda tarihi ne na wannan gwagwarmai da shi a can yaman a libya kai kamar nan a ce za a maka tarihin shi usman gwagwarmai da ya da waye da duk matsalolin da ya haɗu da su to shi ma an ka ka karanta wannan littafin littafi ne babba za ka ga bayanai da yawa a cikin shi ai an gane da kyau wa khulasatul qawli samare ne da wannan maganar lam yu'minul mahdi sunusi wala ulama il harakati sanusiyyati bi mahdiyyati Muhammad Sudani shi wannan babban malami Muhammad Sunusi kuna ganiya da kyau wanda ake mai laƙabi da almahadi shi ma da shi da malamai wanda suka taimaka mai wajen tabbatar da musulunci a Libya a wannan zamanin ba su yadda da mahadiyancin Muhammad Ahmad Sudani ba wa qawama atba al harakati sunusiyyati fi Sudan al gharbi nufuza faurati Muhammad Ahmadu Sudani sun ma yi fito na fito da mabiyan wato su mabiyan wannan sunusi ɗin sun yi fito na fito ta wajen yammacin Sudan ga wanda suka ƙoƙari su karɓi waccan da a wata shi Muhammad bin Abdullah bin Ahmad ko ko Ahmad bin Abdullah a sudani wanda suka fito ta iyakarsu da yaman yammacin Sudan kenan to sun fito sun yi ƙoƙari sun gumurzu da wannan wato ne abin lallai musulunci ce ta sunna kana ga za a bari da wannan bannar hmm, ai ta zagin sahabbai ana zagin uwar mumine ana zagin karara a bari ba za a bari ba inda karfin mulki da karfi a ce masu mulki mulki ne na tsari na musulunci na sunna ba yadda za a ba wannan bannar titiyar ba to kaga da yake shi yasa karkai mamakin abin da yayi bal mutawaqqi'un minhum dama abin da ake zato ne hakan zai faru kai fala Ta yaya hakan ba zai yiwu ba wa humul mutadalli'una min al-ilmi shar'i shari ta yaya hakan ba zai yi bayan sun kwankwaɗi ilimi na shari'a karatun da suke karatu ne tatacce na sunna wato ainihin ba karatu ne wanda yake karatu ne na shari'a ba karatu ne na kurafat ba dan inda sufanci yawa ya yadu to akwai yiwuwar duk wani banna da ta zo ta ta zauna da gindinta shi yasa yanzu yan shi'a suka mai da hankali kan garin Kano fiye da ko ina a Najeriya saboda suna ganin sufanci akwai shi to su kuma in sun zo sun fake da sufancin sannan su fake da cewa ahli sunna ba su san manzon Allah ba sa maulidi ba sa waye da karere iri-iri saboda haka sai waɗancan su yadda da su to daga garin yadda sai kaga kuma ɗan sufaye ya koma ɗan mai ɗan shi'a Allah ya tsare mu dan da wahala ka ji an ce ɗan ahli sunna ya koma ɗan shi'a da wahala saboda abin ne da ba zai taɓewa ba amma kana dama can kana zuwa makabarta kana zuwa waliyai kana abubuwan wanda suke kusa da kusan abubuwa na shi'a ɗin bambancin ka da su zagin sahabbai to akwai yiwuwar wata ran an kawo maka abin nan ɗin shi'a ka sansana daga sansanawa kuma sai ne wannan muna faɗi saboda malamai na fa su ji tsoron Allah wallahi su taya su karantar da mabiyansu sharrin shi'a in shi'a ta zo da ta mamaye su ma ba za su ji da daɗi ba muna kira ga masu mulki su ma sani shi a nan ta yaɗu ba za su ƙara zama lafiya da mulkinsu ba duk inda shi a ta ƙarfi ina masu mulki yau suke jin daɗin mulki babu yadda za to saboda haka kaga da yake su sun kwankwaɗi sunna ba su bari abin yayi sun ma karɓa ba mustau'ibuna likitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bi fahmi salafi salih ahlus sunnati wal jamaa hakanan wato sun wato ainihin Koshi da littafi na Allah shi ne ƙur'ani kenan da sunna ta manzo sallam a bisa fahimtar magabata na ƙwarai bisa fahimtar ahli sunna wal jama'a haka suka fahimci addini shi yasa da ana kawo masu kace ce a har yau haka ne wallahi in baka rike ƙur'ani da sunna ba yasa annabi ya ce da manyan ishminkum minkum wa sayara ikhtilafan kathira wanda ya rayu zai ga sabani mai yawa amma me maganin sabanin sai ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa a wani wurin ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati na bar muku a baya na abubuwa biyu in kun rike su ba za ku bata ba yace su ne littafi na da littafin Allah da sunnata har yau kuma haka ne kana so ka tsira daga guguwa ta kowace irin guguwa da za ta taso ta yayi bi mutane bisa bata to wallahi ka rike sirat al-mustaqim wa anna hadha sirati mustaqim wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kaga yace wa hadha huwa al-farq bayna man yad'u ila Allah ala basiratin wa baina man yaghriq hatta hatta udhinihi fi khurafati sufiyyati wa khayalatihim al-fasida wannan shine bambanci kullum tsakanin wanda ke kira zuwa zuwa ga Allah ala basira kira zuwa ga Allah ala basira shine dole ya zama alal kitabi sunna duk wanda ke kira a wannan to shine bambancin sa da wanda ya nitse har kunnansa cikin khurafatu sufiya abubuwa na sufaye can za mu je mu karanta tarihin shi wannan mutumin na Sudan tarihin shi inda ya karatu da inda ya kwankwado waɗannan tunane-tunanen kafin shi ma ya zo ya nemi cin nashi gashin kai din amma wannan ai bukatar cin gashin kai ne Kasan dai inda ka je ka kwankwado abubuwa na irin wannan to kuma kai ma sai ka ganin kama bari ka fito ka daga taka tuta. ko wannan shine bambancin wanda ya kwankwadi sunna da wanda ya kwankwadi abubuwa na khurafat wa khayalatihim fasida da abubuwa na khayal khayal shine abinda hankali ma inda za a faɗa ma ba za ka yi ta ba kila siriri ne kawai ya abubuwan suke wannan shine bambanci a har tun daga wancan zamuna mu har yau yanda ake samun bambanci tsakanin wanda ya sha suna da wanda ya sha shi yasa kaga yanzu shi da aka aiko mai da takarda da yake ya kwankwadi sunna kun ga inda yanayin yadda ya karɓi takarda wannan gaba za mu ji wasu su kuma da ya aika musu takardar saboda ba su sami kwankwaɗar sunna ba ko kuma shaidan ya fisge su su kuma inda suka yi kaga shehu usmanu mun karanta a baya shi da'awar mahadiyanci aka yi mashi zamaninsa shi wannan almahadi na sudan shi shi ainihin bai zo ba kuna ganewa da ya zo ya aiko mai da takarda kuna ga zai yadda ai da zai yadda da shi ya fara yadda makan shi don shi ma ce mai almahadi. saboda ya kun kwaɗi suna shi usman kullum shi ya littafi ihya usuna wa ikmadul bid'a littafi wanda ke bayani akan a raya sunna kuma sannan kuma a rushe duk wata bid'a da ake a tattake ta a bishe ta kuna ganewa littattafai daban-daban da wanda suke nuna sunna shi yasa kullum wallahi in kana so ka tsira da aqida ka da addinin ka da sunnar ka ka tsaya ka kwankwadi sunna ka shata sosai aqidar nan ta ratsa ka in ba haka ba akwai yiwuwar duk da ka iya karba hanyoyin nan da annabi iya iya fi mahadi al-mahdi alladhi mahadi al-mahdiyata wannan shi wato mahdi na Sudan na wasa'a na faɗaɗa magana a kansa sosai ba don komai ba saboda shi yayi da awar mahdiyanci kuma bayan haka idda al-mahdi wato li anna ba'd ahli wasu asdiqai ya taqidu not kan ɗanta da ya ɓata mana addu'a Allah ya bayyana shi Allah ya bayyana shi Allah ya bayyana shi sannan kuma su ta ƙoƙarin ƙare da duraren da ake sa rai ko zato ana iya ganin shi Allah ya bayyana shi sannan mai cewa masu zita-zita ya ɗata kuma ya san wannan saɓanin abin da shari'a ta umarni ne a ɗau magana a rika yaɗa abin da ba haka yake ba wannan ba daidai ba ne yanzu kamar in ka ɗauka abin da ya faru a makarantar hassan kwarzo a matsayin misali ko da abin ya faru in ka ɗauki tsawon shekarun da makarantar ta yi tana karantar da 'ya'yan musulmi da koyar da su ƙur'ani da boko wanda tana cikin makarantu da suka farkar da mutanen garin nan haɗa ma 'ya'yansu karatu da ƙur'ani da darussa na addini banda boko wanda wasu 'ya'yan masu kuɗin in ba irin wannan makarantu ba za su kai 'ya'yansu ba tunda bodin ne kuma suna da tsada to yana tana cikin makarantar da ta taimaka 'ya'yan manya suke karatu kuma tare da sanin qur'ani to duk wannan alkhairan da ta yi shekarun da ta yi lokaci guda shedan ya shiga ta wanda wanda ya faru tunda luwaki dai bayanin shi na nan laifin shi da hukuncin shi da komai zina ma tana nan da hukuncin ta da komai duk waɗannan laifuka suna nan da kisan kai da waye kuma duk ana ta su amma sai ka ji su masu yaɗa nan ba za su zo su yi magana hukunci ba a'a sai a yi ta yaɗa abin a matsayin alfasha wannan ɗabi'a ce ta munafukai munafiki shine kullun yake isha'atil fitna isha'a na na na na fawahish abin ya faru na alfasha kuma to shi zai dauka kyada saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu daina irin wannan wannan abu da ya faru abu ne da ya kamata bai kamata a faɗe shi ba su kuma wanda suka yi a kama su a yi hukuncin da shari'a ta ce wannan kullum mu lura da kyau irin makarantu muna da su a nan garin wanda suke ba za ka taba sai mu saboda ta makaranta ce ta musulmi ana kokarin yada tarbiyya ana waye kai ka ce so ake a rushe abin a rushe wannan abin nan din rushe su rushe kanmu ne ina za ka kai 'ya'yan naka ka fi so ka kai st louis ko st thomas Hmm? wanda yara suna zuwa inda za su fara cin karo da shi kura shi za su fara masa sallama shi za su fara cin karo da shi ya'yan manya a nan garin da nan suke da ya'yansu kafin a sami makarantun irin su asan duk wani dan babbacin yake da saboda na ake boko na ake waye amma tun da aka sami sasan kwarsu shi ke nan muka wanda yake jin shi na da kuɗi da waye wanda bai da karfi sosai ya kai shi irin makarantun mana su tarbiyya da sauransu amma ba daidai ba ne wannan kuskure ne da shi da abubuwa irin waɗannan duka mu kame mu daina yaɗa su a cikin mu in an laifi a kama mai laifi a je a hukunta shi shi kenan kawai tunda laifin mutane al'umma ba masu mai bane za a sami haka ko ba za a samu ba samu ai hukunci shi kenan magana ta wuce Allah ya rubuta ban ji an yi tambaya da ta shafi karatu na fi son rika jin tambayoyi cikin karatun da muke yi ni da dai kamar tarihi ake karanta labari ne ba lallai a sami wata tambaya ba amma yana da kyau a rika tambaya shi ne alama ana sauraron karatun kyau, ah, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya mana jagora